na tushen guri dalafin kafeta dalafin cancanta dalafin shan guri masarauta ce ni ga iko dalafin kafeta jama'a Assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na juyin duniya. Shirin da ya saba zuwa muku daga gidan rediyon Dala FM muryar zamani, a yi sauraro lafiya. Ka yi daɗe barka ta wannan lokaci barka ka dai ai ka Allah sarki Allah ya ji kan sarki amin Allah masa rahama amin sakowa ta garin nan mm. na ji kaɗan abun ba daɗi to ya za a yi kowa lokaci yake jira Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama Amin. amma kamar ban waye ka ba ban gane fuskar ba ai daga garin bagwara nake ai ni ɗan wajen malam kallamu ne garin bagwara to to to to ji. eh haba ga kamanni nan sun bayyana wallahi tallahi na ji eh ya su yan uwan naka wallahi suna nan alhamdulillah duk suna ci a gaggai da ku ai malam kallon mu mutum ne ne mutumin kirki ne mutumin arziki ai ka san shi ma ya nemi sarautar ta birnin dala Allah bai yi ba umman da kuma kuruciya a gaya mana mu da muka taso tare aka <laughs> yi al'amura da dama tun da guduciya? to abin da dai yake tafa da ni kai ya daɗe tun da dai Allah ya sa mu ma dai mun gaji sarautar nan ta birnin dala mm. ne na biyu in zo in kawo ni nawa abin nan ɗin a sa in zama sarkin nan na birnin dala tun da dai faɗuwa ta zo daidai da zama to man da ka ai mulki Allah ne yake bayar da shi insha Allah kuma kamar ya bani ba gurin wani ake zuwa a kwanta a neme shi ba kuma halin mutum da tsananin rabo shi ne abin da zai sa mutum ya kai inda ya nufa amma kullum abin da nake gaya muku ba a zuwa ran da za a yi tafiya a ce ana so a fafe gora kuma a hauta akan ruwa ana gino ayyukan alkhairi ne tun kafin a zo da bukata to ai ranka ya daɗe ai in ka samu gora mai ƙarfi ka fafe ta za ta hau ka gani ma in aka same ni na hau sarautar nan ta birnin dala za ka ga ayyukan alheri a garin nan to amma yanzu rabban ka da garin nan yau shekaru nawa gaskiya karan kai da a ce kuma daga mutuwar sarki kawai sai a zo a ɗauko ka a zo a ce duk da dai Allah ne mai yi a ce kuma ka zo ka zama sarki a birnin dala to dai ranka ya daɗe ina neman dai a sa halimin dai jarin murya na ciji a ah. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amma ranka ya daɗe wannan magana ta zama sarri da kai sai a bar magana kawai ah, barka da zuwa Allah ya taimake ka barka da wannan lokaci barka da zuwa Allah ya rufa ma asiri mai unguwa sai a gaishe mu ko mai kake ko mai gari ban fahimta ba ba mun gaisa ba da zan shigo a ƙwargina na baka ko to kuma yanzu da muka shigo tun da a gaban manya muke na gaida babba kai ma sai ka gaishe tun da ni gaba nake da kai ko dan je a zo a same mu kuma muna magana a koma ana sa in sa da wanda muke ganawa da shi ranka yadda ko ko ka ce abu na gaba da ni a gaba nake da shi na yi kuma sallama kuma na duka na gaishe karan kai da shi mai isa ba zai gaishe mu ba to amma dai sarautar mu ko magana bai yi mana ba sarautar mu dai ai ta ninka ta ku sarautar wannan duk ba shi nake so ana ne unguwa dan maji Allah taimake ka aje a ba mu kuɗi na aje a ba mu kuɗi yawa kai na zo gurin ka ne cewa muka yi ba mu guri sai mu yi magana ana muka gama sai zo dan maji ki nan sai ya wuce nan zan ka ya dade yayi magana yace a ba mu guri sai a ba mu gurin ko aje na a dawo wani lokaci a kai dai ina zaure dai to amma ba zauren farko ba sai duk kuma can ko na karshe ne zan zauna a gama da talakawa sai mu shigo mu to eh sun baka lafiya ai wannan na ci sarautar nan sai ga abin da zan masa kaga eh, eh. abin da nake so da kai ta magana da gaya maka a farko kanta za mu koma to wanda yake ba da mulki shi ne Allah subhanahu wata'ala to Allah da ya kuma yake karɓa a lokacin da iso don haka a je a nema a gurinsa ba a gurin mu ba to eh. ranka ya daɗe dama a gurin Allah muke nema to amma ai mun dan zo ne eh, mu dan kawo kokon mu saboda mun san dai da ko za a yi zaben sarakunan nan idan ka yadda kai mutumin kirki ne ka kuma yi abin da ya kamata eh. ka hidimtawa al'umma to irin wannan ranar ita ce ranar da za su saka maka da abin da kai musu duk da cewar ba su mutanen nan ne za su fito su jeru su zaɓi wane ne zai zama sarki ba tuni Allah zaɓi wanda zai ci gaba da sarauta abin nan dana don haka yanzu na sallame ka a turo mana ɗan maji idan ka fita sauran ƙarshe girma madaki barka da wannan lokaci ma? Hmm. barka da wannan lokaci gidan kan zo ya kuma ƙarin haƙuri. Alhamdulillah. Tun lokacin rasuwa nake ta ƙoƙari tun da ka san ba zama nema ana ta zuwa ana mun gaishe gaishe. Ban samu na ɓullo in jajanta wannan lamari ba. Eh, kowa abin da yake fama da shi kenan. Gaskiya ne. A hanya a gida. Allah sarki. To sai dai haƙuri. An yi babbar rashi. Lallai kam. Allah ya daddara. Kasha ya ta rahama. Amin. Ka san kowa na haka ne. Gaskiya ne gaskiya. Kowa na haka ne. Allah saka muku da alheri amin ya Allah kun ya kokari mutane suna ta godiya da yadda ake kula da su a masarautar masha Allah ya muna ta godiya saka da alheri Allah ya zumunci Allah ya ji kansa cewa da mutum zagaya da makama da sarkin dawaki da liman in je gaggashe ku muku an ƙara ta'aziyya rasuwa ce ta ɗan uwa mm. na jiki na jiki daga mm. kanina ne mutumin abin da damu na irin yadda yanzu galadima baya gari mai san al'umma da san ci gabansu. su farai kuwa Allah ya cikarsa eh. kuma addu'a da muke har kullum na'am wato duk wanda zai zo hmm. ya ninka shi yadda yake abu insha Allah insha Allah insha Allah ta addu'a kenan gaskiya ne to dama ka san da yake kamar yadda abin yake a tsari ku da kuke dama masu naɗa sarki ku zaɓa kaga dole dama sai an biyo ta hannunku to ci bara an fara tun da kai kai ne babba abin da ai ba wai ka'ida na karya ba eh, na neman nema da a sahale an zo zaben nan suka kada mun ni in in shiga ciki ni ne babu damu a ko da baka zo ba ka san abu ne da sai mun zauna mm. mun haɗu tattauna mun ga me dace mm. to sai sai mi. Mm. insha Allah za mu iya kokari mu ga cewar wanda ya dace wanda kuma zai taimaki al'umma tunda ka san dama ana ta nema mutane da yawa na ga suna ta nema to dama dole ka'ida sai na zo ne wannan kamun kafa hmm. to kaga ai shine zamu abin nan da Allah idan an zo magana da sai ka ce ni ah, a wani abu da ake tunani daga bangaren mu wannan batu ai ko da baka ce ba misali tunda dai za a zauna wato amma daga an yanke za za mu iya kokari mu ga ciyarwa zai taimaki al'umma hmm. ai shine wai nake batun ni din tunda na gada kuma ni ne yanzu a gaba gani ciro ma ta ka a cikin wanda suka nemi akwai wanda bai gada ba hmm, to haka ne gaskiya ne ina ga ba wanda bai gada ba ko hmm, haka to ta ina ganin mu bari mu ga me kwamitin namu zai yi to idan muka zauna za mu duba insha Allah mu ga waye kamata a ce an sa haka ba gaskiya ne gaskiya wanda al'umma za su ji daɗin sa hmm. kuma zai taimake su insha Allah gaskiya ne babu damuwa na to da akwai yan wanda aka yi mangala ta hatsi a shigar adam abin da abin da shi da a gida da ba a rasa ba to a shigar ina sai wannan sai a yi kuma ya addu'a da raba yara tun da dai a wani tsaman da dai ba zai ba gana maganar addu'a yin malamai za a nema eh ai to kai malamai za a nema a basu sai shi addu'a eh akwai liman ai shi ma da to akai akai wannan ai wai dai isani ne dai a dan abun nan din da ba za a rasa ba dai ni ma isani ai zan iya bayarwa Eh, kamata ya nemi malamai a basu su yi addu'a shi kuma wannan hatsi da aka zo da shi a nemi bukata a basu to ai ba eh, ni na wadata hannun kyauta ba ba mai da ba mai abin da aji yi kai ne gwamnati ne ko ba mai da hannun kyauta ba bane abin da ya kamata ne kuma ya dace su malamai su ake ba wa su in za mu karba abin da malamai za su yi na aikin su za a ba su nasu ah, to namu ma a hada a ba su Eh, a hada a basu namun ma su ko mabukata ya kokari wannan hatsin a basu to eh sai su amfana su ma to Allah ya saka da eh, alheri na gode na gode Allah ya bar zumunci ya saka da alheri na gode na gode a isa lafiya. Eh, to to ba da a yi salafiya a yi salafiya magana nake maka kai Ɗan ƙira ni kake ko ɗan ƙiro? Ɗan ƙiro da kake. To, a dakata. Ai yanzu yayi taka baka ji labarin ba nan ba. Ina ta tafi. Oho, ku kuka sani. Hankalin kowa sai ya ja jikinsa. Asara ba ta hauna ba. Kuma ƙaddarar da ake nufin wata uh, uh, saman sai Allah ya cilla ta inda ƙaddarar take. Na dawo wannan matsala ta ce. ka ba rayuwa ta ba dan ira Allah ya yi wa kashe rasuwa ku da ba ku da gado <laughs> ah, a ga shaki a ah, a ah, a faferata iye <laughs> iye to ya ta munka ne ka ga asara me haɗa ka da okasha mutum ba za ba ne to bishi bishi ba za ka yi wa iskancin banza a nan ka bi shi ai gwara gawa ma da kai wannan kukan da kake yi ko ya rima ana labarin ba a san inda yake ba sai kai wani a kai da kai gwanda babu gaban masu gado su yi magana sai kai an fara da gada idan an fara raman da na tumunka ne ai suwa jiri ba a bata na ya ta an taban mata to ai sai ka je tumunin ta kafa gaskiya kan ta kaba a nan na ga mm, karatun addinin kana cewa kai dan malam ne ito na yadda amma malam cinye duko wallahi haka za a fita ka juya ka fita Allah ya kiyaye talauci ya ƙare muku dama a gurin okashin kuke samu Allah ya ji kan mai martaba ka sa na yi rafkanwa duk da ya rasu mm. wallahi yunwa na ce ce wa zai baka abinci an gama an gama abincin waye zai baka ki ebo mun to ga gabaki ɗayan gaya maka fulanin sura gida gaba ɗaya ni ma daida a rikice yake kuma ni farin ciki na kenan saboda ba na son ga ana kwanciyar lafiya. Yaya can yi bayan ta hannu dole ina karin nan mun kayan ta Allah ce ita ba ma lai mm. koma a bada ba ba mu wahala daga zuwa na fara ki ba ta yin ce rami to ya rasu Allah ya gado kuma kaban masu kisiki tunda mu dai alkaki Allah sarki na gafin kaso ma hmm, shaki hmm, wallahi haka abu ya faru yo amu yau amu na yi wanda ya mutu mu dai muna raye kuma mai martaka dai abin arziki ya shuka shi amma yanzu tun da bai nan kai ba ka durfafi wata alƙibla. wallahi ina birnin dala Allah ba ne bayan ta ne ta wani mazabu in na ce ta allotanci a ake allotanci ana cin allon dama wato kuma kawai ka ce sannan ka ba ka ci ne ba a cin ba a cin allo allonci anan ko ana cin dawa Thank you. ina da abin yi bari in karasa ciki. Ka Allah ki nemo mun kofta ah, ne da ko ta abinci ce karantiya. Sayin da nake maka idan su zagi sun zo ah, sa aika ka waje. Ba saki ba ko sarkin tokarai ne. Na da na yi wa ina ina yi wannan masifa wannan masifa inna lillahi ina ga wannan ga wannan hmm? ya kamata a yi Sango ya faɗi dan mu. Aikin son wanda ya mutu ya riga ya mutu sai hakuri sai ya bi shi da addu'a. Na mori. Dan mori wanda ya mutu ya riga ya mutu dan mori amma gatan mu ya tafi dan eh, mori. To ya za a yi ai Allah baya bar wani dan wani ya ji daɗi ta kariya. Ai hakuri. Yanzu ga wannan ni ba nan ne ko damuna ba dan mori. kana kallo dan mori yanzu wai a tsaman to wanda me ake nunawa dan mori me nai dan mori me ake nunawa watan yarima na dan mori an ce ni na dauki yariman na dan mori ina na kai yarima dan mori to kin ga dama irin abin da dama nake nuna muku kenan tun lokutan baya nake cewa in je har kin san kina da hannu a cikin wannan al'amari na batan yarima ya kamata a ce ki gaggauta dan mori dan mori ni fa bani da hannu a cikin fatan yariman nan fa dan mori ko mutum na kashe a gidan nan dan mori ni da kai akwai amana dan mori na kan zo fa in gaya maka amma ni fatan yarima ban san ta inda aka fara ba dan mori to kin gani jakajiya kin ga abin da dama na hango miki kenan tun a baya da na faɗa miki kin ga irin wannan yanzu mai gari ya waya gashi yanzu kin zama mujiya a idan mutane ke ake nunawa kuma ina tabbatar miki da cewar wannan ruruman mutuwar in ta gama wucewa akwai mutane waɗanda aka naɗa domin su binciki yadda ya mai bata kuma wallahi ina mai tabbatar miki idan aka kama mutum da laifi a cikin wannan al'amari na batun yarima wallahi ba za a riga masa inna lillahi wa inna ilaihi kuma dadin dadawa jakadiya abu idan za a lissafa waɗanda suka batar da yarima dole sai an saka da eh, ke a ciki ke ce kika rinka rawar kafa akan karba karba na yarima da aka riga yi To ai ni ban karɓa ba dan mori, eh? Ni ban karɓi man nan ba, na je zan karɓa aka riga malam masallaci. Ni da ya mai kudan tabbata ba ni ba, ni kwara ma da fata ba, amma aras Na lillahi wa inna ilaihi raji'un na ma To ai da kariya abu, ko ta baki, ko bata baki ba, irima, to kina ciki tsidin domin idan aka tashi lissafa inda suka rika karba karba da rima sai an saka ki a ciki domin haka ba ki da mafita a cikin wannan al'amari don haka wannan don haka ki daina kuka mutuwa an riga an yi ta kuma yarima rima ya riga ya bata ki je ki ci gaba da addu'a in babu hannunki a ciki dan haka yanzu ki je ki ci gaba da addu'a idan da hannunki a batan yarima Allah yana gani idan kuma babu hannunki a batan yarima Allah yana gani don haka ki je ki ci gaba da aikata aikacenki kada ma a ga mun keɓe a ce wani abu yake kitsawa don haka ki je ki ci gaba da aikata ki. amma na faɗa miki cewar akwai mutane waɗanda aka ware wanda za su binciki a yanda ya rima ya bata don haka idan ma kin san akwai wata wacce ta ɗauye rima to don haka ki gaggauta sanar da mu halin da ake ciki ranka ya daɗe barka da fitowa Allah ta mutu sarkin dawaki barka ka dai ranka ya daɗe barka da wannan lokaci ya ƙarin haƙurin mu kuma to haƙuri alhamdulillah da martaba lokaci yayi mm, dama haka abin yake ai ranka ya daɗe wannan gaskiya ne ai wannan rasuwa ta girgiza matuƙa mm, to ai dama idan lokaci yayi kamar yadda muka ji malamai suna faɗi ai babu makawa sai fa an tafi to ai dama giga are ba za kara ƙara maka ba inda lokacin ka yayi ba yadda za amma hakikanin gaskiya yadda muka saba da ba kan wannan rasuwa ta ta bige mu kware da gaske sai dai mai masa fatan Allah gafarta masa amin to amma ban waye ka ba ban gane ko waye ba dudin na san dai za ka yi mun bayan da abin da yake tafa da kai Allah ta miki sarkin dawaki wato ni ne mai gari a garin randa goma na'am garin randa goma mm. wato ni ma ina daga cikin tsatsan sarki na wasai to ka san garin ne abubuwan ne da yawa kuma ka san girma ya riga dan kama mu amma da za ka dan fito min da bayanin da zan fahimta ina ga aida zai fi ranka dade ai can randa goma fa daga zuriya bajogawa na'am to a ah, to ko kai dan wajen malam sallau ne ko kuma dan malam gamba ne ne ai da dade ai eh, dan wajen malam sallau ne ta nemu ne fa <laughs> na'am haka sa ne maka wato wani sabon gani tabbas ga kamanan kuma kuma ina gani kana faɗa kuma sai na gani yadda ka tsaga kara haka na gani Allah sarki sanna da zuwa Allah sarki ma'an sallau mutumin kirki in ya zama lafiya da shi Allah ya gafarta masa Allah ya sa ya huta Mm. Allah ya sa ya huta Allah ba ku hakuri ya ƴan wannan ku kowa da kowa lafiya dai ko kowa lafiya lau a dan yanzu ma tare muke da iyali suna nan a cikin gida na'am wato ka tura cikin gida ke eh. ai ku ya kamata a ce an kawo su mun gaisa da su ka san zumunci yana da muhimmanci amma yanzu mantawa ake zamani ya zo ba kwa zumunci yanzu gaba daya an shuɗe kusa in ce tun da aka yi rasuwar ku gaba ɗaya kun ƙaurace ita wannan masarauta sai yanzu a ganku kaga amma abin da aka ai ai bai kyautu ba a ranka kai dade abin ne ka san yana da dan yawa shi yasa to amma dai yanzu ran kai dade dan <laughs> wani abu ne yake tafa da mu to me ke tafa da ku hmm, wato ran kai dade kun san kuna daga cikin waɗanda suke wato zaɓar sarki idan za a naɗa shi a garin nan wannan gaskiya ne kusan ma yanzu haka abin ma da aka sa a gaba kenan wannan al'amari na zaɓen wanda zai gaji shi ne martaba wato sabon sarki kenan kware shi aka sa a gaba a ranka daɗe wanda yake eh, muna da muradin wannan kujera shine muka zo dan kamun kafa ranka daɗe idan aka zo ana dan maganganun wato ranka daɗe muna neman goyon baya to kafin ita wani harka ta sarauta wato allura ce a cikin ruwa mai rabo ka ɗauka amma duk da haka tunda ai kuma kun cancanci ku nemi wannan sarauta saboda haka babu komai amma fa ka san abubuwan fa da yawa amma za a yi bakin kokarin abin abin da ya kamata a ce an yi domin a samu wannan nasara yawa kai da muna godiya sosai da sosai to ni ma na gode kwarai da gaske da wannan zumunci da aka yi kuma ranka dai ai <laughs> za mu danka iyalin za su zo za su danka gaisa to babu komai ai an kyauta kwarai da gaske yaushe kuma kuke shirin komawa a ai kai daɗe nan ai birnin dala kowa ya riga ya san dai zuriyar mu ai mu mata nan ce na haka yanzu mun da gida ranka daɗi. To alhamdulillah abu yi kyau kaga wannan ma ai wato ta samun karuwa ce aka yi mm. wannan yi kyau kwarai da gaske. Allah ba mu zaman lafiya. Amin amin ranka daɗe bari mu koma. To kenan Mun gode sosai ranka. To shikenan sauka lafiya. Ku shiga da kayan yawa shiga da su. Madalla. <coughs> suwaye nan ran kaɗe saƙo ne ake shiga da shi saƙo za a shiga min da shi cikin gida ban gani ne ba ran kaɗe a'a a'a hatsi ne da riguna Allah ce rige ka wannan tsamiyar da na saba kawowa an manta muna yin noma kuma bana ma mun yi wanda har ya fi na bara ran kaɗe rigunan nan wannan wanda ka so ɗin nan farin Kano su ne aka kasa gasuran guda ashirin. Ɗan maji wannan wace irin magana banza ce. Hmm? Tun a haifi iyayenku muke sa riga. A zo a yi mana magana wani an kawo mana riga ko. Ranka shi ba sarake ai sai da taguwa. Allah ya taimake ka duda ka san tarihi kakana rijiyar taguwa ce da shi. Taguwa wannan a rijiya aka dinga tsamo ta. Ɗan maji mu ba irin wanda za ka yi wannan magana bane da su. menene ya kawo ka to Allah ya taimake ka Allah ya baka yawan rai Allah ya baka yawan rai ranka ne nake gani kama na me nake gani na wannan silalla ne na zo da su domin ta an ce bikinta ya kusa yar wajenka shi ne ce bari in fara kawo gudunmawa ta tun kan lokacin bikin na san sauran wako uku na ce ga shi Allah ya labari ta ga an ce ba mu da yadda zamu ko kuma muna neman gudunmawa ko kuwa yaya na ga dai duk lalacewa ina daga cikin waliyai sai in fara ba ta gudunmawa ta dan maji Allah ya taimake ka abin nan dala mm. wani ne ka fi kusanci da shi to ni Allah na tuba astaghfirullah mm, mm, dan maji na na fi kusanci ranka yadda ai kai ne uwata kai ne ubana Allah taimake ka. To bayan nufa. fa. Eh. Eh? Hmm? Sai ina, Kankat Allah taimake ka. Mahaifina da ya zo a hannunku ya dangane. Ya ɗan maji. Na? Dakata. Wani ne ituro ka? An kai ɗewa ya je turo. gaskiya. An kai ɗe ni da kaina na zo ni ma ina cikin takarar zama sarki. Allah ya rufa ma asiri na san kuma za a yi zaɓe ka gani ban haukace ba. sarki kuma rasnat Allah ya baka yawan rai to sarki sarkin tilke ko ko sarkin dogare ko kuma sarki mai ne. Allah ya taimake ka ni da ba a kai ni turu ba sarkin birnin dala kalau nake sarkin birnin dala Allah ya baka yawan rai kake nema eh shine na ce in zo gurin baba maka tun da kai ne uwan mu kai ne uban mu Allah ya taimake ka Allah ya sa kuma mu dace su ba a gaya maka a gurin Allah ake neman mulki ba a gurin makama ba ranka ya dade kwana na uku bana bacci sallar dare nake kuma tunda ku ne masu zaben sarkin na sai an kama kafa da ku in Allah ya baka ta sulawa ta sulaku kana so ka ce mu ne za mu maka abin da Allah bai maka ba wane mutum tun da ah! nake nema gurin Allah sai na kuma bari zo mu samu sila to ka je ka ci gaba da nema a gurinsa idan kana da halaye na gari waɗanda suka cancanta ba abin mamaki bane Allah zabe ka matsayin birnin dala juyin duniya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 a rayuwa masarautar dala nake faɗi ita ce ji